sakataren majami'ar ekwa na jihar gombe ya yi mini karin haske kan batun a hirata da shi a lokacin da ya ziyarci asibiti don tantance mutanen da suka rasu da kuma jin rauni eh ni suna na reverend adamu ci dauda ni ne sakatare na ekwa gombe bcc mhm. to shine yara dai guda shida yanzu dai rai ya yi hali yara kuma wajen ishirin shida ana nan ana kokarin taimaka musu Yanzu kana ina ne wannan magana da muke da kai? Yanzu ina cikin specialist hospital na Gombe a Gombe State. Mm-hmm. 'Yan sanda kamar sun kawo wani ɗauki ne ko kuma dai... Da 'yan sanda da sojoji duk sun kawo ɗauki. To su wayannan mutanen da yake suka zo da motar nan suka kaɗe yaran nan har suka kashe yara shida a ciki. Kenan eh. wani hali suke ciki su? gaskiya mai gida su ma an kashe su an kashe su su guda biyu suna nan su ma gawansu a bakin emergency a to eh. To yanzu ku a matsayin ku na shugabanni wani magana za ku yi ko kuma kira wa iyayen yara da ma dai gwamnati akan irin wannan a ka aika tun da yake ma mun samu labarin cewar shi wannan mutumi ko ko mutanen sun shawu ne sun yi mankas da giya. Gaskiya sun shawu sun yi mankas da giya amma abin tausayi shi ne mutane ma jami'an tsaro ne. Wanda suka yi wannan aiki? Eh domin shi gawa daya ga aikikan nashi dan civil defense ne. Ɗayan hmm. kuma kamar yadda suna faɗi sun ce dan sanda ne amma ni ban ga aidikan din shi na tabbatar ba amma na civil defense na ga aidikan nashi har na ɗauki hoton ID nashi shi civil defense ne abu ya riga ya faru sai hakuri yawwa to kiran da zamu yi wa gwamnati shine jami'an tsaro sun yi kokari amma inda zai yiwu ku ƙara samun jami'an tsaro suna zagawa a gari kamar dare yayi haka suna ganin abubuwan da yake faruwa irin wayannan mutane masu sha'awa suna jan mota da daddare nan idan za a ta ɗaukan mataki akan irinsu kaga da zai kawo mana sauki da kuma zaman salama a wannan kasa din tun da farko kuwa wani gano kuma ɗaya daga cikin jagororin ƙungiyar boys brigade ɗin ya yi mini bayanin yadda lamarin ya faru muna nan mbb ne ana celebrate na isa to eh, mun doko hanya sai muka kashe len mbb ne to eh, da muka kashe len ya zo ya same mu for the first time ko ba ka ba ni ne na bashi hakuri to ni da wani ofisa na muka bashi hakuri muka ce sa kai hakuri ko ba ka ba boys brigade eh, ne sa ka haƙuri ka bi dai hanyar can sun shawo ayoyi ne da shi da abokin sa cikin mota da ya zo yake cewa wai mu ban mu da hankali ne wai ba mu san zai iya harbi mu ba mun zo mu kashe hanya na ce mai sa ka haƙuri mun tare mota dama ka haƙuri amma ka bi can muna rally na isa ne ko ba ka ba sai kamar ya ji mu ashe da ya zo shi nan mutane kuma ga mutane da yawa sai aka ba shi hakuri sai ya wuce ashe ya je ya sake zagayewa ne kuma biyo asalin tsakiyar layi inda mutane suke sai ya kashe wuta ya zo da gudu ya shiga kan yara kawai ina son su ba su san ko ba su ce ba su yara sun mutu wasu sun karye iyayensu suna can a kwanciya gida sai kai amma to sai dai kuma zuwa wannan lokaci da na aiko da rahoton babu wani bayani daga hukumar 'yan sanda kan batun abdulhab muhammad murya amurka daga bauchi a nigeria.